sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan taɓo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ilalibu kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa. babban kalubalen lafiya ga kasashen afirka shine yadda tarin kwararrun likitoci ke ci gaba da yin ƙaura daga kasashen zuwa turai ko amurka da nufin samun ingantacciyar rayuwa batun da ke ci gaba da kasar bangarorin lafiyar kasashen da zarar an yi batun wannan matsala najeriya ke matsayin kan gaba a yawan likitocin da ke barin kasar a kowace rana zuwa ƙetare namarin da ke da nasaba da rashin gwaggwaban albashi baya ga sauran matsaloli da suka dababe bangarorin kiwon lafiyar ba kaɗai kaɗai na ƙasar ba har ma da sauran takwarorinta na nahiyar Afirka. Kafin mu je ga Najeriya a wannan makon shirin zai yada zango a Ghana ƙasar da yanzu haka jami'an lafiya akalla dubu ɗaya da ɗari biyu suka tsere zuwa Birtaniya. Kan hakan ne kuma wakilin mu abdulashim Shim'in Bako ya tattauna da Dr. hakan Abubakar ƙwararren likita a asibitin koyarwa na Karbelu. Eh hakan dai yana faruwa kuma matsalar duka shine batun condition of service yanayin aiki in ka duba wani ka duba duba inda zai fita ko garin da zai bari ya je wani wuri ya je yana aiki shi ka gan kamar ya je lamarin wurin da zai kwana ko ko accommodation shi government be take care of it sannan kuma cikin kudin shi nan no zai cire fama da batun accommodation bayan haka kuma inflation ya je bisa kana ka ga inflation ya je kamar three times higher amma pin ka kuma yana nan inda yake ce gan kamar kudin da kake samu every month ya lose value bai da kima kamar kan da yake da kiman shi ya rage amma kuma ba kare kudin ba to shi yasa dole wani ya samu hanya ya fita ya je inda za a duba shi fiye ga kan da nan ga ake yi mishi dole mai shi ya akwai batu na cewar ka gani da dama ana zuwa kwalejin koyon nurse midwifery gwanzo ma da doktocin ma ana samun tallafi da gwamnati a maimakon a zauna kasar na aiki sai ana neman a tafkasan waje kuna ganin hakan ba yi wa gwamnati ci adalci ba eh to wannan dai eh, two face ne akwai akwai huska biyu ne na farko dai in ka duba ko menene government dai subsidize karshe mu nan kuma ana cire tax ciki ana tax kudin kudinmu shi yasa government kuma da mu ma muke samu ba duka yake ba mu yana cire wani ciki shi yasa dole ne taxin da muke biya ya reflect cikin condition of service mu da mu ma za biya mu koko da za ba mu mu ma mu samu yanayi mai kyau mu samu makwanci mai kyau mu samu condition of service dai mai kyau ya kamata government ya yi shi tunda mu ma muna biyan tax amma government ya janye hannun shi day in day out inflation na zuwa bisa ne amma baka ganin sakiya masalan me kake ganin gwamnati gwamnati ya kamata ya muku domin ire-iren wannan tunani na neman fita kasashen waje domin aiki ya zamo abu na ƙarshe? Na farko dai health professions da muke da shi duka daga nurses, doctors, lab scientists, midwives duka kowa ya shirya condition of service da yake sun government ya mishi. Na farko na advice government da a duba wannan condition of services kowa a duba a gani me za a yi ciki ko da ma a taimaka a fara ma da 50% yana da kyau. Na biyu kuma ya kamata a duba a increase salary so that at least inflation da muke go through nan kiman kudinmu da muke samu ya saura inda za mu mu manage amma an bayi wannan ba yana da wuya a ce kamar za bar mutane su sauran nan ga ba da sun fita sun je waje sun je sun yi aiki ba zan da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ka taimake su amin mu sa sama Allah ci ciwo gobe Allah ka ba mu sa mai sama Allah kwabe azaba gobe ƙarƙashin dokokin hukumar lafiya ta duniya da yi kowane likita guda na da zarafin kula da lafiyar mutane tara ne yayin da duk guda ko malamar jinya ke duba masu jinya uku batun da har zuwa yanzu ƙasashen afirka ciki har da ghana ba su kama hanyar mutunta wannan doka ba ba kuwa saboda karancin ma'aikatan lafiyar ba sai dai saboda ficewar su zuwa ketare hasiya ahmad malamar jinya ce a asibitin okbojo da ke birnin accra gwamnatin ghana Da kuma yi mana ƙarin haske kan abin da take ganin shi ke sanya likitocin ƙasar tserewa tare. To eh, na farko ne daga cikin shekaran daga January zuwa ai cikin junin gada muke mun samu mutane da yawa masu aikin hospital da suka fita category daban-daban akwai nurses akwai eh, eh, clinicians akwai pharmacists akwai lab scientists kowa na bar Ghana yana zuwa kasashen waje kuma opportunities da ke waje ne suke ga kamar yana yana da yawa ya fi ainihin opportunity da ke cikin ghana na farko a cikin kudin da ake biya daga waje yana da nauyi ya fi kudin da ake biya a cikin ghana ana biya almost 200% of kudin da ake biyan mai shi a cikin na me shi na samun kaso dari biyu eh, ya fi ma ainihin kuɗin da yake aikin albashin da ake bashi daga nan gaggana. me kike gani ya kamata a yi domin barin ma'aikatan kiwon lafiya su saura a kasar su domin aiki to a takaice mu da muke aiki a cikin hospital mun da kama mun yi maganganu cewa mutane na tafiya kuma mun zo mun gan kaman ko kana aiki nan ga albashin kama bai da yawa ainihin baka da lafiya gwamnatin bai eh, ministry of health bai tanyan ainihin wanda ke aiki ma ministry of health ya samu ciwon lafiya eh, mai kyau isa da yawa na duban in suka fita ghana suka je uk canada us suna samun wannan ainihin duba lafiya mai kyau kuma suna samun insurance ana insurance kama ko mai shi ya ji ciwo daga aiki ne an ya duba shi har ya bar aiki Wasu alkalima da kungiyar likitocin Ghana ta fitar dai sun nuna cewa yanzu haka akwai ƙarin likitoci 360 da ke shirin barin ƙasar zuwa ƙetare don samun albashi mai gwabi. Kan hakan kuma muka ji ra'ayoyin wasu al'ummar gari ga kuma yadda wasu ke kallon wannan batu da ma yadda hakan ya shafi yanayin duba lafiyarsu a asibitoci. Ya kamata nurses nan su suna nan numbers. Ya ina duban wan ina duban wan amma ba saboda ba su da yawan nan still lie na ne ya kamata doktan ya kare ya zo ya gan wanga kuma ya zo ya yasa all the time pressure all the time pressure na kan mu da su nurses kuma da ba su da yawa na zuwa hospital kamar mamomi general hospital nga na je yariya na ni bata da lafiya da na je tun da safe 6 we don a a duba ni da saurin komo gidan zo duba na bayanta na zama raka buga 12 o'clock dokta bai zo ba na tambaya we dokta ya zo na tambaya we dokta ya zo na magana da kuma da a bani daga baya ni ba wurin nan da yake duban ba akwai inda yake zuwa before ya zo nan ga which is private kowane kokari gwamnati ke yi dan shawo kan wannan matsala wato wajen hana likitocin ci gaba da ficewa lura da yadda hakan ke kokarin kasar bangaren lafiyar ghana alhaji ali kabe shine kakakin gwamnatin ghana ga kuma abin da yake cewa ofar ta sadu da ba labarai ta gwada damuwanta game da fitan da su ne su suke a kasar nan zuwa kasar waje neman aiki ingantatta da tafi nan suna ba su hankuri cewa su dakatar su rage zuwa gwamnati yana cikin wani hali ne na damuwa ba da dawa ba zai kawo wani sabon hanya da yake za a iya gyara musu lamarinsu ya ta sama kaɗan abinda na san gwamnati ya faɗi kenan kamar bakwai biyu ke ga to amma bayan shi gwamnati nan kuma ta yi kokari iya wayi tun da ta zo sun su da aka yanke wancan gwamnati ya yanke mun maido da ita har yanzu muna kan hanya muna nan muna ba su haka kuma da buka zo mun zo mu iske suna nan suna hayaniya da gwamnati gwara gwagwarmaya cewa ba su da aiki ba a ɗaukan su mun zo mun ɗauki dubban su mun cire su kan hanya yanzu haka ba su fikitin ba su kuma wani hayaniya da mu ko shekaran can wancan wata wata biyu da ya wuce mun koma mun ɗauki waɗansu kuma aiki muka kai su duk inda ya kamata a kai su su yi aiki a gidan likita saboda shi gwamnati na nan yana yin iyawayi a gwargwado iya yana kuma ba su hakuri a the same time. Kalaman kakakin gwamnatin Ghana kenan Alhaji Ali Kabe game da matakan da kasar ke ɗauka don dakile matsalar ficewar likitoci zuwa ƙetare. shirin na wannan mako zai da sa'aya a mako na gaba za ku ji mu da yadda matsalar take a najeriya to madalla duka duka kuma a nan shirin zai da sa'aya a madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi sai wakilin mu abdallah shamun bako sunana azuma bashir aminu ke fatan allah ya kara mana lafiya.